inna wa wa sarkin rafin ismail na abdulkadir mujeli ni magajin gari na da da na To mun samu labarin cewa Allah ya mishi cikawa yau ya gaskiyar lamarin yake. Wallahi amana saboda Allah cikin iko ne mai komi mai kowa ya ɗaukar magaji yau. Jiya ya sha mana magani ya sha bai ci abinci ba a da ya kama ganin jiwa haka da ya yi wasu sarar talabin ya bai da jin daɗi yau da fara kuma abin ya rikici ya za ƙarin yana a kuma Allah ya sha ne. a ina ya rasu a gida ko a asibiti a nan kaduna ya rasu asibiti asibiti ya rasu utifo bataliya ta abuja ta abuja ta kaduna mm. to yanzu wani irin yanayi ake ciki na shirye-shirye kila to yanzu shi gwamnati arafa ya ɗauki kuma ja sami jirgi an sa tsaro gawa za mu yi sakwato Allah so akwai mana da makabartar mu ta ga family tana da shi kusa ga mahaifiyar shi ta hajiya ayi. To Allah ya ji kanshi. Amin Allah sura, aiman Allah sura, aiman Allah sura, aiman Allah sura, aiman Allah sura, Allah ba mu hakuri, Allah ya fanya mishi, Allah ba mu hakuri, Allah ya sura, na gode.